Caramba, caramba. mu da warhaka kuna sauraren shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa Hamadu ina tare da Tarna Ahmed barka da warhaka Tarna. Barka Aisa. Yau me muka kama abokan matasa a cikin wannan sati? To za mu farawa da labarun dai da wata sana'a ta sai da awaki da wata yariya take. Kin taba ganin haka? ni dai ban taba shi ba to haka ne kama jikinki malama aisa ta dai wannan matashiya tunanta balkisa kuma yar matashiya ce wadda take a can gaya a jihar doso za mu saurare ta a cikin wannan labarun sannan za mu dauko zancen shirye-shirye wani babban taro wanda ake ce ma initiative m million dc 2021 ana nihi a samu mutum miliyan guda nan zuwa shekara ta 2021 masu sana'a inda matasa da dama na kasashen afirka za su haɗu gobe gobe da jibi a nan birni ya mai sannan za mu kawo muku jawabi akan wata matashiya ita ma wadda take da wadda da dubaru wasu sana'o'i a kanta za mu kare wa'annan labarun da labarun wasanni A farkon shirin labarun namu za mu je gaya Region Doso inda za mu zancen matasa 'yan mata waɗanda suke sana'ar awaki. Eh haka ne aisa matasa 'yan mata masu sana'ar sai da awaki haka ke so ki faɗi ko? To ita dai wannan matasha sunanta Balkisa Balarabe ta shiga wannan sana'ar saida da awaki a can birnin Maradi kuma tana saida su a gaya. Balkisa ta yi kira zuwa ga matasa 'yan uwanta na jam'uriyar Nijar. Ku saurari abin da ta faɗi ma a bikiyar aikinmu Ramatu Isa sawanki gwamnati bata iya ɗaukan kowa da kowa abun da ya sa ma na kafa sana'ar kenan in muka tsaya mu ce mu jira gwamnati bu iya yawa bai jin mai abun da ya sa kenan na to mutum bai kai ba ka tsaya ka jira gwamnati ka nema Allah ya taimaka maka shi ma gwamnati iya ga kana kuzari shi ma ya dan sa maka hannu sana'ar fatar dabbobin da nike gayi waɗanda ke da bukata suna lansan wuri wurina iya so ina aika musu da komanda kin aika shi Najeriya ma ina aika shi can Benin bisashen nan takin da suke tara wannan yana iya saida mu masu jardin masu gonannaki suna iya zakwa suna sai takin nan su kai cikin gonannakin su eh, wani karin tallafi ne wurin al'umma kuma wurin manoma ma to aisa ya kika ga wannan limatasha a wannan abu ana iya ca abu ne mai birgewa ko to Aisa ko akwai aikin banza a yanzu? To babu aikin banza sai dai ragganci. Ga wani shirin tarnan Nijar na shirin tarbin matasa Afirka gobe daban da gobe. Hukuma mai kula da ma'aikata Finiya da Fizaha. Ƙasashen Afirka suka shirya shi wanda ake cema Initiative 1 Million DC 2021. Haka ne Aisha ita dai Initiative 1 Million DC 2021 wani taro ne musamman wanda kungiyar matasa ta jamhuriyar Niger wanda ake cema Conseil National de la Jeunesse ya shirya inda zai tattauna ko kuma zai hada duka kungiyoyi na matasa a nan birnin Yamai domin tattaunawa akan wannan initiative a saurari Aliyu Umaru. Gaskiya taro ne wanda ya kamata kowa ya suke jikinsa za a gayyaci kowane daga cikinmu abin da ya shafe mu za ku ɗauki magana kowa ya mayar da hankalinsa. Tsarin miliyon ɗaya na matasa an ƙaddamar da shi ne ranar 24 ga wata Abril a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin gudanarwa na tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad domin masu aiwatarwa shugabanni ƙungiyoyi da ƙungiyoyin fararen hula su kasance kowa ya mayar da hankali hankali ga matasa a cikin samar da aikin yi da kuma ilmantarwa da ɗaukar aniya kowa a cikinmu yana aiki a nashi sashe da ya shafe shi kenan manufar wannan tsari shine miliyan ɗaya na matasan afirka su kasance a gani a ƙasa za mu saka su a cikin wannan tsari kamar habibu kadaure mai fasahar fasalin gine-gine da wani matashi na ƙasar niger da ke fatan zama babban mai fasalin gine-gine ya kamata nan da 2021 duka waɗannan matasa su samu 'yancin cin gashin kansu Har yanzu dai a wannan bangaren akwai wata matashiya ita ma mai suna Khadija. Ita dai wannan matashiya tana kayar da wata sabuwar dabara ta sana'a a nan birni mai musamman bisa wannan zancen Initiative M Million DC 2021 inda ta ce wata dama ce aka ba matashan Afirka da na Niger a wani bangare a saurari abin da take faɗi. Tsarin nan na miliyon ɗaya nan da shekara ta 2019 wata dama ce ta samu ga matasan Niger. kenan ya kamata mu mai da hankali sosai domin mu duka muna da guri muna da husa'o'i dama ce ta samu a gare mu ta mu jarraba sa'ar mu mu kama ma juna mu ba sauran matasa na cikin ƙasa misali kamar yadda rashid ya hoda matasa ba a yamai kaɗai ba suke haka ne mun lura da wannan za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mi kokowa ga baki ɗaya don mu samu biyan bukata To bayan rahoton da muka saurara za mu shiga cikin wasan motsa jiki. Haka ne aisa labarun wasanni ko kuma labarun motsa jiki za mu farawa dai da kofin cin kasashen Afirka wanda yake gudana a yanzu haka a can Egypt. Bayan wasanni na kusa da na karshe a ranar Lahadi ne dai za a buga wasannin karshe. Wani masani a wannan bangaren na wasanni wanda ake ce ma Siliman Muhammad ya duba mu waɗannan wasannin shi dai magatakarda ne na kungiyar kwallon kafar jamhuriyar Niger kuma dan jarida ne a bangaren labarun wasanni a saurare shi. Kwambalar ta cika duka alkawuran да. wasu 'yan ƙasa sun samu damar gwada fasahar su a bainar duniya. Sabbin ƙasashe 'yan wasansu sun taka rawar gani kamar ƙasar Madagascar da Benin da ta dawo a cikin gasar bayan shekaru da dama. Mun ga cewa matsayin waɗanda ake sa ma tsammani ba wani abu ba ne. Akwai 'yan wasa da suka taka leda sosai tare da cin nasara na zura kwallaye. Ina ganin 'yan Afirka sun yaba sun yi farin ciki da kallon wannan wasar. Mutane mutane da yawa suna gani da a ce akwai na'urar bidiyo da ake tariya a yayin wasar tun wasa ta farko ina gani da kwatar final zai zama wani iri yana daga cikin ci gaban da aka samu ina ganin zai kawo sauyi j'espère qu'elle va apporter un plus To Malama Aisa da wannan jawabi muka kawo karshen labaru na matasa na wannan Lahadi amma kahin mu tahi higa karin magana aka ce dai ba a iya hauda ma far shaida wani farin abu ko kuma bakin abu wata baka shaida kowane ya kamata ya kama wani dan a tashi sai. Nan muka kawo ƙarshen shirin labarun namu nagode sauraron da kuka yi mu nagode gare ka tarna sai mun sake saduwa a sati na gaba.